kolobon da ya bata mara daga nan Allah na azurka makaranta na yaran nan kuna nema ku da ta na gari gani da makwabta to a talawa a talawa za mu tashi to mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi mun shiga siratal ladhi shi za wani lokacin gwamnan laifi zan na yi dukan na yi dukan wani lokacin in kuka in aka shiga siradar lazin nan kuma sai yin abin nan dukkanin nan ba inda ake wannan ake shiga siradar lazin din kowa ya san fatiha fatiha babban karatu ne ummul qur'ani ce a ci gaba mana mun shiga siradar lazin mun shiga siradar lazin mun shiga siradar lazin الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد الذي وجب السراد نبعث القرار به أنا الدوري أنا وغني منا وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد الذي وجد سراد I'm gonna I'm I'm gonna lie, I'm gonna lie, taimaki musulunci Allah ka taimaki musulunci Allah ka danne kafirci Allah ka taimaki musulunci ya amma Allah ka shirya su wanda kullu zamben afta gafirullah inna Allah ghafurur rahim Amin.